فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا هدوغة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة هذا هكرا دقو ديا دقلي هدو دا أربعين دقيا wanda ya zo daidai da ashirin da shida ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin daidai don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan fadar jihar gombe anguwar bolari a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratul hujurati mun kwana akan aya ta goma sha biyu mun kammala da ɗan jin abin da ya sauwaka na ma'anoninta yau kuma za mu tashi kan aya ta goma sha uku insha Allah ta'ala ana ramma mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan malamai suka ce kalamun yuwajjahu ila kullum min al wannan kalma ce ko mazance ne ake tuskantar da hi daga cikin kowa daga cikin mutane duk wani mutum da yake doron duniyan nan wannan maganan da shi take musulmi ne kai ko ba musulmi ne ba fari ne kai ko baƙi ne kai mai dogo ne kai ko gajeri mai fushi ne kai ko mai haƙuri ko ma waye kai wannan magana zuwa gare ka ake fuskantar da ita ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqanakum Allah ya ce lalle mu ne muka halicce ku min zakarin daga namiji wa unsa da kuma mace wato daga wani namiji kwaya daya da kuma wata mace kwaya ɗaya wanda su ne Allah ya yi amfani da su wajen baza halittar duniya gaba ɗaya wanda ake gani yau a doron ƙasa waja'alnakum kuma ka sanya ku shu'uban yanki yanki kabila kabila ɓangare-ɓangare, wa ƙaba'ila kuma muka sanya ku ka zamanto kabilu daban-daban wani baya jin yaren wani sai ya je ya koya wani zai gane cewa wannan yarensa ne wane ko ba yarensa ba ne wane a ɗan yankinsa ne wane ba ɗan yankinsa ba ne haka muka sanya ku me yasa muka yi haka Allah ya ce li ta'arafu dan ku dinga fahimtar junanku kuna gane junanku yanzu da Allah ya yi mu kamar mu ɗaya duka yaran mu ɗaya duka to abin zai iya rikicewa sai ka je ka rike wani ka ɗauka yayanka ne kuma alhalin baka da alaka da shi ka je ka rike wani a matsayin babanka alhalin baka da alaka saboda an yi ku kamar ku ɗaya yaran ku ɗaya hasken ku daya bangarorin ku daya yankunan ku daya ba abin da ya bambance ku balantana ku gane wane shi naka ne wane ba naka bane wane a bangaren ka yake wane baya bangaren ka ashe sanya mu da Allah yayi kabilu kabilu sanya mu da Allah yayi yanki yanki sanya mu da Allah yayi bangare bangare sanya mu da Allah yayi kaloli wani baki wani fari wani wankan tarwada wanda yake kala rawi ya ce ba wani wankan tarwada kawai ko fari ne ko baki ya ce in ka ji mutum ya ce ma wankan tarwada kawai tsoron ka yake ji ya ce kawai kai baki ne kawai gara ma ka gane ya ce to ainihin wato li ta'arafu dan ku gane ku fahimci ku ya ce inna akramakum inda Allahi atqakum lalle ku sani tare da wannan yanke yanke naku tare da waɗannan kabilu kabilu naku tare da waɗannan ainihin wato shu'ub wato yankuna naku ku sani fa babu wani wanda ya fi wani a gurin Allah in ba da tsoron Allah ba inna akramakum mafi karamcinku mafi darajarku komai farinka mai dogon hancinka matukar baka da tsoron Allah billahi allazi Allah danna ka zai a ba ruwan shi Kar ka ji cewa wai kai dan fari ne ko kai dan baki ne ko kai dan dogo ne ko kai dan gajere ne ko kai dan mai kuɗi ne ko kai dan dan siyasa ne ko kai dan dan kaza ne kawai kana jin wannan kaɗai ya isa Allah ya maka rahama saboda kawai kai kaza ne Allah ya ce duk wani wanda ka gani a duniyan nan wallahi in bai ji tsoron Allah ba wuta zai shiga wannan shine ka'idar Allah subhanahu wata'ala yasa zaka ga a cikin tarihi zaka ga mutanen da ake ganin su kaskantattu amma Allah ya musu daraja ya musu kima ya musu martaba akwai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum zai shigo da takalminsa a makala a hamatar shi in yazo sai nemi guri can gefe sai je zauna ana nan ana nan mutane ba abin da ya dame su da shi ba abin da ya hada su da shi ana nan ana nan wata rana ya kamo hanya zai shigo sai manzan Allah ya ce dan aljanna ku dura ku lura yanzu nan wani dan aljanna zai shigo cikin masallacin nan kawai sai aka ga wannan sahabi wanda ba wanda ya damu da lamarin shi ba wanda ma ya san shi ba wanda yake hulɗa da shi saboda talaucinsa da ainihin wato rashin darajarsa da rashin kimarsa a gurin mutane sai aka ga shi ya shigo abin sai ba mutane mamaki ana nan ana nan wata sai aka sake gani zai shigo sai manzo Allah ya ce ku kasa ido sosai akwai wanda zai shigo yanzu nan dan aljanna ne kawai sai aka ƙara ganin wannan sahabin da ya na ranan nan shi ya sake shigowa ana nan ana nan sai annabi ya sake faɗin haka ku sa ido akwai dan aljanna zai shigo kawai sai aka ga wannan sahabi ya shigo to shine wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ai wannan ba za ta sabo ba bindiga a ruwa mu muna nan kullun a fada muna ganin mu ne na kurkusa mu ne manya ba a samu aljanna nan ba wani kawai gashi nan shi ne zai shigo har sau uku ana masa alfishar aljanna kawai ta rana da ya tashi ya tafi gida sai ya bi shi ya same shi ya ce ni ka bawan Allah ina so ka bani masauki a gidanka faɗa muka da babanmu ya kore ni a gida ina so da Allah ka ba ita ba damuwa bismillah ga ɗaki kuma abinci daidai gwargwado za a fito ma da shi ci gaba da ainihin wato fito masa da abinci kuma saboda kara irin ta sahabbai sai ya baro iyalansa sai ya zo su kwana tare saboda ya ɗebe masa kewa to idan suka kwanta shi wannan sahabi da biye biyo shi sai ya tashi ya ta daka karatun qur'ani ya ta zuba na filfili ya ta zikirori ya ta karatun qur'ani ya ta abubuwa shi kuma idan ya tashi ya raka'a biyu ya yi wuturin kwaya daya sai ya nemi guri ya kwanta abin sai ya ta sheka barci ba abin da ya dame shi ana nan ana nan yana so ya ga shin wai wannan irin mutum ne wannan ranan da sai ce algafa ta mala ya ce eh, tsakani da Allah ba wani fada da muka da babanmu ba wani rikici da ya hada da mutanen gidanmu abin da ya sa ka gana biyo ka annabi ne ka zo masallaci sau daya yace kai dan aljanna ne ka zo na biyu yace dan aljanna zai shigo ka zo na uku yace dan aljanna duk kuma kai ne take shigowa shine ni na ga cewa ya kamata in san me kake yi wanda har ka samu wannan darajar mu muna nan kullun a fada ba mu same ta ba sai sai to gaskiya ni ban san wani abu da nake yi ba ba wani abu da nake yi ni ka ganna nan yadda ka ganna nan haka rayuwata take sai eh ai na gani ni abin ya ban mamaki ni ina ta karatun qur'ani ina ta tahi ne ta zikirori ina ta abubuwa amma abin mamaki kai sai in ga idan kai nafila raka'a biyu kai wuturin kwade suka kwanta kai ta bacci ba abin da ya dame ka to wannan abin shine ya dame ni ni na kasa gane menene ka samu har ka samu wani yasa na fito ma da gaskiya ta yace to gaskiya iya maganar kenan yace to gaskiya akwai abin da kake wanda Allah ya maka wannan daraja yace wallahi babu iya wannan ibada da kaga ina yi babu na karawa akan komai sai ce sai dai ina da wata dabi'a ban sani ba ko ita ce yace wata dabi'a yace ina da dabi'ar duk mutumin da ya min ba daidai ba duk mutumin da ya min laifi to kafin gari ya waye in nazo zo zan ce Allah duk wanda ya min laifi na yafe masa karka tsaye da ni gaba gare ka da shi kana mana hisabi haka idan zan fita zan ce ya Allah zan fita duk wanda zai saba min idan na fita ko zai min ba daidai ba ko zai gaya min wata bakar magana ko zai zalunce ni ko zai cuce ni ya Allah kafin ya cutar ma na yafe dan haka inda zaka gamu da ke ka gaure shi da bari sai ce jiya na yafe maka tun da daddare dan haka je ka abunka yace to wannan wannan sahabi ya ce ayya aikwa in dai ta ne za mu samu to gaskiya mu kan abin ya wuce ya fi karfinmu sai dai irin kuɗin kuma haka ne ba kowa ne yake iya juriya irin wannan ba wani shi ma zai ma ta'addancin ba wai kai ke masa ya yafe maka ba to kaga wannan shine, ne don haka kana ganin mutane suna yawo kana ganin mutane suna harkoki kana ganin wani yana shan wahala kana ganin wani yana taƙaƙanuka ya rasa inda zai sa kansa a rayuwa wallahi baka san matsayinsa a gurin Allah ba baka san waye ne a gurin Allah ba baka san wani ne shi ba akwai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yake faɗa kan cewa idan da zai yi rantsuwa a gurin Allah cewa Allah yayi kaza to sai Allah ya barantar da shi daga rantsuwar shi ma'ana yau din nan da zai ce wallahi tallahi ba zai ce Allah ba mu ruwa ba a'a zai ce wallahi Allah ya sai kai ruwan sama saboda kimarsa da mutuncinsa da darajarsa a gurin Allah Allah ba zai kunyata shi akan wannan rantsuwa ba ba zai tozarta shi ba ruwan saman zai kaga ba addu'a yi ba kawai cewa yi za ka yi ruwa Allah shi kenan kuma sai Allah ya ruwa saboda haka akwai mutane waɗanda Allah ne kaɗai ya san darajarsu da ƙimarsu da martabarsu mutane ba su san su waye su ba shi yasa ake so duk wanda Allah ya haɗa ka alaka da shi ka ce ta mu'amala da shi baka san waye ba ta iya yi yiwa mujabud da ne in yace Allah ka tsinewa na albarka wallahi tambadewa ka yi a rayuwarka ba za ka taɓa yin albarka ba har abada in kuma yace Allah ya maka albarkawa ne Allah ya dukanka Allah ya ma rahama Allah ya buɗa ma wallahi sai kaga abubuwa suna ta gyaruwa ka rasa ta ina ne wannan addu'ar wannan bawan Allah ne baka sani ba saboda haka inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku karamci da mutunci a gurin Allah shine wanda ya ainihin wato yafi ku tsoron Allah subhanahu wata'ala innahu alimun khabir lalle Allah madaukakin sarki masani ne na'am inna allaha alimun khabir afwan na'am Allah ya saka inna Allah alimun lalle Allah masani ne khabirun kuma mai bada labari ne dangane da abin da kuka aikata na boye ko na sarari wanda kuka yi shi a bainul jama'a da wanda kuka yi shi ɗaiɗaikunku ba tare da wani ya sani ba kulu ta'ala mukhbiran lin linnasi Allah yana faɗa mutane wannan magana ne annahu khalaqahum min nafsin wahida ya halicce su ne daga rai kwaya daya kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa hakan alaramma a farkon suratul nisa'i. Rahim. Na'am. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام نعم إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا كومتاني كجد ران الله واندي هلتيكو دقري قايا قايا اتتي ران النبى آدم دهواء دهي اتكنت هواء دقى النبى آدم أكتاجيتا shine min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha aka halicci matar wannan ran kuma daga jikinta ma'ana wannan ran kwaya daidai ita ne aka baro aka sake halittar matarta a jikinta wa khalaqa minha zawjaha Allah ya ce wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa sannan muka yada daga cikin wannan rai kwaya biyu da Hawwa'u da Adamu muka yada mazaje da yawa da kuma mata ainihin wato da yawa ma'ana su ne iyayen maza su ne iyayen mata annabi adam da hawa'u Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi wani ba ni kaza dan Allah wani dan Allah ka bari wani dan Allah kar kai kaza ahe Allah nan yana da kima shi yasa kuke hada ku da shi to me yasa ba ku jin tsoron shi in dai har ya kai ka hada wani da shi ka sa ya baka ya kai ka haɗa wani da ka sa ya daina ya kai ka haɗa wani da ka ce ya bari to kuma me yasa kai kake saba mishi baka jin tsoron shi in dai har yana da girman da zaka haɗa wani da shi yayi abin da ko da bai yi niyya ba daga baya kulla niyya saboda roƙonsa da kai ko da baya son yayi abin da ka sa shi amma saboda ka haɗa shi da Allah ya kyautata niyyarsa yayi abin to ashe ya kamata ka tsoron wannan Allah da kake sa mutane suke yin abubuwa saboda shi shine wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama kuma ku ji zumunci kada ku yanke ta ku ji tsoron zumunci kada ku yanke ta domin zumunci babban abu ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya zargi masu yanke ta yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Allah yace fa hal asaitum yanzu kun yadda an tawallaitum ku juya wa Allah baya an tufsidu fil ardi ku dinga barna a bayan kasa wa tuqatti'u arhamakum ku dinga yanke zumuncin ku kaga wannan ba daidai bane saboda haka anan yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ay wattaqullaha wattaqul arhama la taqta'uha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron zumunci kada ku yanke ta kada ku datse ta ku daina ainihin wato sadar da ita wannan ba karamin sharri bane ba karamar masifa bane ba karamin tashin hankali bane a ce mutum ya yanke zumunci tsakaninsa da ƴan uwansa tsakaninsa da abokan arziki tsakaninsa da iyayensa wani saboda tsabar rashin hankali da rashin lissafi har zumuncin iyayensa yana yankewa babansa ya ta buga mara waya ba zai daga ba kai yanzu don Allah me kake za ka gaya wa Allah ubanka ya kira ka kaɗi amsawa ga wani nan a cikin magabata kwala masa kira mahaifiyarsa ta yi yana sallah maimakon ya yanke sallar nafilan ya amsa don shi ne ya fi falala ya fi daraja amma bai yanke ba ya amsa ya kiya amsa wannan kira na mahaifiyarsa a dalilin haka Allah ya jarrabe shi sanda ya arba da karuwai gidan ibadarsa sanda aka zo aka rubuje masallacin gaba daya aka yi masa sharrin zina tare da cewa duk garin ba wanda ya kai shi yawan ibada da yawan abin nan bauta ga Allah amma kwala masa kira mahaifiyarsa ta yi bai amsa ba Allah ya jarrabe shi da wannan masifar ga kuma wani wanda ana ta taburza kan sahabi ne ma ko ba sahabi ba manzon Allah ya sa sayyidina Umar akan idan ya gamu da shi ya ce ya masa addu'a saboda shi kuma menene dalilin da ya samu wannan darajar saboda zumuncin da yake wa mahaifiyar shi zumuncin da yake wa ‘yan uwansa shi ne waisul ƙarni manzan Allah salama ya ce wa Umar duk ranar da ka gamu da shi ka ce maka addu'a domin Allah yana karɓar addu'ar uwaisu saboda uwaisu yana wa uwar biyayya yana sa da zumuncin iyayen shi wannan ta sa Umar ya ta lalube in an zo aikin hajji jama'a a cikinku akwai uwaisu sai a ce babu in wannan gungun jama'a suka zo jama'a a cikin ku akwai uwaisu su ce babu har kabilar uwaisu alqaran suka zo wucewa Umar ya tsaye da su ya tambaye su aka nuna masa shi ya je ya ce kai min addu'a annabi Muhammadu ya ce duk abin da ka roki Allah Allah yana karba saboda kana yi wa mahaifiyarka biyayya ya daga hannu yayi wa Umar addu'a daga nan jama'a kuma suka dinga bar layi ka san mutane kuma da aka gano shi kawai sai aka dinga layi wannan ya zo da ruwa ya a tofa masa addu'a wannan yazo zo wai su sai ga za su mai da shi wani ɗan ƙaramin boka-boka hakan nan sai gudu malamai suka ce har yau ba a san ina uwaisu ya mutu ba ya gudu saboda kada mutane su mai da shi wani abun nan wani malamin tsubbu ko malamin boka yi da sauransu to amma muhallin shahid anan nan sada zumuncin iyaye da 'yan uwa yana daga cikin manya-manyan abubuwa da Allah madaukakin sarki yake bukata mutane su dinga yi ga abin da Allah madaukakin sarki yake bukata mutane su dinga aikatawa a cikin al'amuransu da rayuwarsu yasa yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke ainihin wato sada junanku da shi dan ku samu abin da kuke bukata a junanku wal arhama kuma sannan ku ji tsoron zumunci kar ku yanke ta ya tabbata kamar yadda yazo a cikin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh ita zumunci tana ɗanfari da al'arshin Allah ga ta ga Ubangiji ta du'u tana addu'a wata ƙulu tana cewa Allahumma ya Allah man wasala ni duk wanda ya sadar da ni wasaltahu ya rabbi Allah ka sadar da shi da rahamarka wa man ni ya Allah duk wanda ya yanke ni baya sadar da ni qata'atahu Allah ka yanke shi daga rahamarka saboda haka kai musulmi ka ji wallahi rashin zumunci yana daga cikin abin da yake yanke rahamar duniya da lahira daga gare ka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysal wasilu bil mukafi ba mai sadar da zumunci shine kadai mai sadar da zumunci kadai wanda ya kai alkirahi mai sadar da zumunci ba walakin allazi idza qata'atahu wa salaka shi mai sada zumunci na hakika shine wanda ko ka yanke masa ba zai daina sada maka ba cewa da kake wani baya zuwa gurinka kowa na baya kai maka ziyara kowa na bai damu da kai ba wannan shedan ne yake kokarin hana ka alherin Allah da hana ka darajar Allah da hana ka kima a gurin Allah saboda haka ka sada zumunci kada ka ainihin wato ki sada zumuncin Allah subhanahu wata'ala da zumuncin yan uwanka da zumuncin da Allah madaukakin sarki yake bukata ka sadar da shi saboda haka lalle lalle yan uwa mu ji tsoron Allah mu dinga sada zumunci shi ne yake cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaikum raqiba ubangiji subhanahu wata'ala yace waja'ala minha zawjaha wa huma adam wa hawwa ma'ana muka sanya wannan rai ita ce eh, dalilin eh, rayukan nan na adamu da hawa su ne dalilin haihuwar duniya gaba daya waja'alahum shu'uban kuma muka sanya ku yanki yanki wa huwa a'ammu min al-qaba'il in aka ce sha'ab to tafi gamewa dangane da kalmar qaba'il kalmar ƙaba'il tana daidaituwa ne akan kabilu da yaruka amma kalmar shu'ub tana iya ɗaukar yankunan da jama'a suke zaune gaba daya to kuma yankuna sun fi kabilu yawa dan yankuna a duniya suna da yawa wa ba'dul qaba'il maratib bayan kabile kuma akwai maratib hawa hawa su kansu kabilun sai kaga cewa su ma sun bambanta Hausa yanzu kai ka san Hausa akwai kusan Hausa bakwai akwai Hausar Kano akwai ta Katsina akwai ta Zamfara akwai ta Sokoto akwai ta ina ne haka zaka ji ga gobirawa ga wane ne duka waɗannan hausawa ne to shine maratib wato matakai na isu kansu kabilun zaka ga cewa daban-daban ne ko turanci idan ka ɗauke shi ba turanci ba abu ɗaya ba ne akwai na ingila akwai na ainihin wato amerika da dai shauransu in ka ɗauki tainanci da kake gani shi ma yana nan in ka je kana bibiyar al'amuransu za ka bi musamman kuma larabawa idan ka je su ne ma iyayen kabilu gaba ɗaya ma'ana a cikin ƙabilunsu yarukansu suna nan daban-daban da yawa daban-daban wani in yana larabci ka ɗauka turanci yake yi saboda kalmomin gaba ɗaya kamar ba su kama da larabci ba amma kuma larabcin ne haka kuma idan wani yana zo yana ma larabci yake ji kamar ayoyin qur'ani yake karantawa saboda tsabar yadda yake fitar da larabcin da bisa irin ka'ida ta alqur'ani to amma wani abin mamaki shine shi qur'ani da Allah ya saukar sai ya saukar da shi da irin larabcin da kowane balarabe in yaji kuma zai fahimta domin shi larabcin qur'ani shine samfare da larabci wanda ya game dukkanin waɗannan yarukan gaba ɗaya kamar yadda duk mutumin da yake jin hausar Kano to idan kai masa hausar sakwato zai iya fahimta zai iya ganewa dan abubuwa kalilan ne zai iya cewa bai san me ake nufi da su ba ana dan masa bayani sai ya gane to haka duk mutumin da kai masa larabci irin na qur'ani to zai wahala a ce bai ba sai dai idan ba dalibin ilimi bane ko kuma bai dugunzumi wajen fahimtar menene asalin wannan yaren ba amma yaren qur'ani shine yaren da yake dauke da dukkanin yaruka to shine muka sanya ku wannan kal kamar abin nan fasa'il fasl wato yadda karkashe karkashenku da bangarorin ku suke wal asha'ir da kuma danguna wal ama'ir da kuma ama'ir wal afkhas da al afkhas duk wannan sunaye ne na bangarori da kuma yanayi na yaruka wa za duka da shauransu wakila wasu malamai suka ce al muradu bi shu'ub butunul ajab abinda ake nufi da waja'annakum shu'uban wato muka sanya ku wato bangarorin cukkunan bakaken fata wa bil qaba'il abinda ake nufi da kuma wa qaba'ila ay butunul arab cikin da larabawa ko tsatsar da larabawa suka fito shine abinda malamai wasu suka ce kama annal absata kamar yadda kuma da ake cewa wal absata din nan ay butulu bani isra'il ko wal wal asbat afwan wal wal asbat asbat din nan butunu bani isra'il sune bangaren tsatsan su kuma bani isra'ila yahudu da sauransu وقد لخص هذا في مقدمة مفردة جماعتها في كتاب الأشباه مالا وانا التفسير يتي حقيقة من تتر إلو وانا بيانا أتكين وانا مقدمة وانا مكتيب أنتيتا وانا مكسن يامتا الأشباه لأبي عمرو بن عبد, عبد البري نا أبنا أبو عمرو بن عبد البري ومن كتاب القصد والأمم fi ma'arifata ansabil arabi wal ajab haka kuma daga cikin ainihin wato littafi mai suna al wal umami fi ma'arifata ansabil arabi wal ajab yace mun yi bayanai a cikin waɗannan littafai fa jami'un nasu fi sharafi bin nisbati at-tiniyya ila adam wa hawwa alaihi assalam to idan aka dawo bangaren darajojin mutane da kuma bangarorin albarkar mutane ga baki daya suna komawa ne zuwa ga wato ainihin wato kasar da aka yi amfani da ita wajen halittar annaba adamu da hawa wa Allah ya kara musu aminci ga baki daya to an amsa wata wannan bangaren dukkanmu gaba ɗayan mu ɗaya ne wa inna ma yatafazaluna bil umuri diniya suna zama babanbantan juna da daraja ne idan an dawo bangaren addinin musulunci wa hiya ta'atullahi ta'ala wa mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama shine inda zaka fi dan uwanka shine ka fi shi da'a ga Allah ka fi shi biyayya ga manzon Allah amma in ba haka ba in an koma zuwa ga tsatso to dukkan mu ɗaya ne babu wanda ya fi wani a gurin Allah wali hadha qala ta'ala qala qala qala ta'ala ba'dun nahyi anil ghibati wal ihtiqari ba'd an-nas ba'da saboda haka ne bayan da Allah ya mana tsawa jiya akan gulma da sauran wulakanta junanmu da muke yi sai kuma Allah maɗaukacin sarki ya faɗa munabbihan ala tasawihim fil bashariyya yana mai faɗakar da mu akan cewa daidai muke a halittar mu gaba ɗaya ta dan adam Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ai li yahsul at-ta'arufu bainakum saboda ku samu fahimtar juna tsakaninku kullun yarji'u ila qabilatihi kowa in ya tashi zai koma zuwa ga kabilarsa ne kowa ya tashi zai ce ba fulatani ne baban ba fulatani ne kakan baban baban fulatani har zuwa inda aka samu ainihin wato aure ya harhadu inna akramakum indallahi atqakum ai inna ma tatafadaluna indallahi ta'ala bi taqwa la bil ahsabi ku sani kuna samun bambancin daraja ne a gurin Allah ta hanyar tsoron Allah ba wai ta hanyar dangantaka ba wannan Allah yayi haka ne saboda wasu larabawa ne haka kudin sai su tashi gaban manzan Allah wannan sai ya ce sai ni wani dan wani sai wani ni dan wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a ku daina alfahari da wasu gumaguman wutar jahannama ma'ana iyaye ne wanda sun mutu a jahiliya sun mutu ba su imani ba wasu annabin ma ya same su a raye amma suka ki su imani da ya suka mutu kuma sai kaga mutum ya tashi yana alfahari da kabilarsa da baban shi to wata rana shine annabi ya miƙe yace jama'a wasu na ina mamakin yadda wasu suke alfahari da gumaguman wutar jahannama mana waɗannan mutane da kuke ta alfahari da su ba abin da mu musu ba su yi imani da Allah suka ki kuma yanzu ko kuna alfahari da su wannan kabilanci da kuke alfahari da shi babu abin da yake mai muni a gurin Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutumin da yake da kodere da kwayar zarra na kabilanci a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba saboda kabilanci yana sa a hana wani kabilanci yana sa a ba wanda bai san da a bashi ba Ƙabilanta yana sa a tutu wani Ƙabilanta yana sa a zalunci wani Ƙabilanta yana sa a kashe wani Ƙabilanta yana sa a raya wani wanda bai cancanta a raya shi ba Ƙabilanta yana sa a ɗaga wanda ya zalunci kafa kawai sai a ce ai dan ai haramu ne haba garin su kauyen su gashi nan kusa da ku zika a shi kenan to rubuta mar ta kamar kawai ya samu kabilanci ko da ku bai tantanta ba qualification ɗinsa bai kai ba amma saboda ɗan yaran ku ne sai ka bashi wannan matsayi ka hana wancan ɗan uwanka musulmi ko da kwashi ya fitantanta to wannan idan haka kake wallahi ka ji da kyau babu kai babu jannatul firdausi haka annabi muhammadu ya faɗa kabilanci mummunan abu ne kuma ka duba ka ga yau an wayi gari babu abu shi yasa manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya faɗa na kabilanci to yayi mutuwar jaki duk mutumin da rikicin kabilanci yasa aka kashe shi to da hidda da jakin anguwarsu hukuncin su ɗaya in ji manzon Allah mutuwar jaki kai in aka kashe ka a faɗan ƙabilanci saboda ba abin da Allah ya tsana a duniya da manzan Allah ya tsana irin ƙabilanci amma yau duk wasu faɗace-faɗace da wasu kashe-kashe da wasu abubuwa da suke faruwa a garuruwanmu da jihohinmu za ka samu faɗa ne na ƙabilanci fulani suna faɗa da kaza jerawa suna faɗa da kaza bolawa suna faɗa da kaza a'a wane ne nan ɓangaren kudu-kudun nan dukun suna faɗa da kaza tula suna fada da menene haka su wane ne su kuma yan billirin nan balanga abin nan tangaluku su ma dadiya suna fada da wane ne wane ne da sauransu duk waɗannan ku sani waɗannan yaruka da na ambata da ma wanda ban ambata ba wallahi idan kuna fada saboda wannan wani fadan ma har ya zama yayi wai daga damuna ta yi an fara cin gero to fada ya taso fadan kabilanci fadan noma fadan kunya haka kawai akan kunya kwaya biyar ka je a kashe ka ko ka kashe wani saboda tsabaragen kabilanci abin ya zama yayi ma ya zama wani kamar al'ada har ma shiri ake yi idan lokaci to sai a ce fito kun san fa shekara ta zagayo za a yi fada na kabilanci za ku yi yabawa yaza inta kowa zai yi jawabin dalilin wannan fadan annabi ya ce an kashe ka a cike ka mutu banza saboda baka yi fada da ya kamata ba shi yasa wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da wanda ya fada saboda kabilanci da wanda ya fada saboda kaza da wanda zai fada ayyuhum fi sabili waye ne ya fada saboda Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa shahidun duk mutumin da ya fada domin ta zama kalmar Allah ita ce madaukakiya akan haka aka yi rikici da shi dan ya dauka kalmar Allah to wannan shine wanda ya shahada kuma shine wanda Allah yake kauna amma dan kai fada saboda kare gonarka dan kai faɗa saboda kare ainihin wato kabilancinka. ko dan kai faɗa saboda kare ƙauyen ku da wannan kabilancin da kuke yi da tsanar juna da kuka yi saboda su wani sun samu mukamai ko ba a baku ba ku zo ku yi ta rikici da junan ku ku yi ta kashe junan ku wallahi ku shirya wa Allah amsoshin tambayoyin da zai muku a gobe kiyama don haka malamai suka ce wannan shine kabilanci inna akramakum indallahi atqakum to ya tabbata a hadisi wa qad warada al ahadisu bidhalika hadisai sun tabbata akan magana ma'ana irin wannan fa an abi hurairah ta qala su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram wanne mutum ne yafi wani yafi wani mutum daraja a duniya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akramuhum indallahi atqahu wanda yafi kowa mutunci a duniya shine wanda yafi kowa tsoron Allah qalu laysa an hadha nas'aluka ka gani su da kansu sabai suka ce ba wannan muke tambaya ba kaga kenan ana tambaya ne ta kabilanci ana so a ji wata kabila ce kowanne mutum ne ya fi ainihin wato daraja a kabilanci shi kuma annabi ba wannan ne damuwarsa ba annabi yana fahimtar suna tambaya ne akan wa ya fi tsoron Allah don haka shi ya faɗa musu wanda ya fi ku karamci shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah sai suka ce ba wanda muke tambaya ba kala fa akramun nasi to in kuna tambayar waye ya fi daraja a cikin ainihin wato dangantakar iyaye ne to wanda ya fi kowa daraja shi shine Yusuf annabi Yusuf nabiyullahi na farko dai shi annabin Allah ne ibnu nabiyullahi nabiyullahi kuma dan annabin Allah waye baban annabi Yusuf shine annabi Yaqub sannan ibnu nabiyullahi shi ma annabi Yaqub dan annabin Allah waye baban annabi Yaqub annabi eh, Isma'il ne ko annabi Isma'il ibnu khalilillah shi kuma wane ne babansa shine annabi Ibrahim khalilullah kaga annabi dan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi to in ana maganar daraja ko yauwa in ana magana daraja da kima ta bangaren dangantaka to ba wanda ya kai annabi yusuf duk duniya annabi kansa ya tsallake kansa ya ce annabi yusuf shine sama saboda shi ne yake da dangantaka tsakaninsa da annabawa har zuwa tattaɓa kunne iyayensa annabawa ne ƙalu sai suka sake cewa laisa an haza na sa'aluka ba fa akan wannan muke tambayar ka ba ƙala sai manzon Allah ya ce fa an mu'adin arab tas'aluni to kuna nufin ma'adanan larabawa kuke tambaya na matsayin larabawa da kuma kabilunsu qalu na'am suka ce eh kaga tambayar kabilanci kenan suna so su ji wata kabila ce a cikin kabilun larabawa su tafi daraja annabi ya faɗa su samu shaida cewa su ne kabilar da tafi kowace daraja kala sai annabi yace fa khiyarukum fil jahiliya to zababbunku a cikin jahiliya wanda suka fi kowa kima da martaba khiyarukum fil islami su ne zababbunku a cikin musulunci idza faqihu idan suka samu fahimtar addini sai annabi ya sake dawo da abin zuwa ga musuluncin da ya har ilau na fata an fahimci magana don haka wanda suka fi ku kima a jahiliya kuma yanzu a musulunci suka fi ku kima da fahimtar addini to su ne mafi daraja to tambayar a nan gurin a lokacin jahiliya kaf wanne gida ne yafi fi kowanne gida daraja shine gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda shi da kansa yake cewa ni din nan ban fito cikin ainihin wato tozarci da ainihin wato wulakanci ba ni tsararre ne ta bangaren uwa da ta bangaren uba ubana bai taba auren wata mata ba in ba mahaifiyata ba mahaifiyata ba ta taba auren wani mutum ba in ba babana ba sannan a gidanmu babu abun kunya ba a taba samun zubar ciki ko tozarci ko shan giya ko duk wani abin da ake yi a zamanin jahiliya gidansu annabi muhammadu babu wannan abu to sai annabi ya karkatar da su zuwa ga haka cewa waɗanda suka fi ku zaɓuwa da mutunci a zamanin jahiliya to kuma sannan sannan su ne a musulunci suka fi daraja to su ne mafi daraja gidansu annabi muhammadun kenan da shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi kenan dai magana ta kare a nan gurin suka ji cewa ba su da wani abu da za su kuma ainihin wato tambaya ya tabbata daga hadisin abi huraira Allah madaukakin sarki ya kara wa abu huraira yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah baya kallon surorinku wa amwalikum da kuma dukiyoyinku walakin yanzu ila kuma, wa amalikum Allah yana dubawa ne zuwa ga ainihin wato zukatanku da kuma ainihin wato ayyukanku wato aikin da kai saboda Allah da kuma zuciyarka da ka tsarkace wannan Allah ke dubawa sai ya maka hukunci gwargwadon abin da ka aikata wancan hadisi da sahabbai suka tambayi manzon Allah waye akramun nas ainihin wato sahihi ne Imam al-Bukhari ya rawaite shi wannan hadisi kuma na biyun nan da muka ji Imam Muslim ya rawaito shi Allah madaukakin sarki ya kara musu rahama Allah maɗaukacin sarki ta inna Allah alimun lalle Allah masani ne khabirun kuma mai bada labari ne ai alimun bikum Allah yana sanar da al'amarinku khabirun bi umurikum kuma zai baku labarin al'amuranku gaba daya fa yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha'u Allah in ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama ya kuma ainihin wato batar da wanda ya ga dama wa yarhamu man yasha'u Allah in ya ga dama ya rahama ga wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha'u Allah ya azaba ga wanda ya ga dama wa yufaddilu ah, manya yasha'u Allah ya fifita wanda ya ga dama ala manya yasha'u akan wanda ya ga dama wa huwa hakimul alimul khabiru fi dalika kulli Allah shine mai hikima masani mai kuma ba da labari akan gaba ɗaya waɗannan al'amura baki ɗaya sai Allah ya ce ni قالت الأعراب آمنا نعم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا نعم. إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض نعم. والله بصير بما تعملون الله سبحانه وتعالى يتي قالت الأعراب آمنا larabawa suka yi tsalle suka ce mu mun yi imani kul Allah ya ce ne musu lam tu'minu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku ce dai kun musulunta walamma da al-imanu fi qulubikum har yanzu imani bai shiga cikin zukatanku ba tukunna amma wa in tu'li'u idan kuka ba Allah wa rasulahu kuka bi manzon Allah la yaliskum min a'malikum shay'an Allah ba zai tauye muku daga cikin ayyukanku ba komai kankantarsa inna Allah ghafurun lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jin kai ne Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi hakika dai sani dai muminai na gaskiya su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi kuma suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama summa lam yartabu sannan ko ba su yi shakka cikin imaninsu ba babu shakka babu kokwanto ba kwan gaba kwan baya ba tunanin to muna nan dai mun yi imanin ko za a mu tsira ko za a ka tabo da mu to mu ga mu nan dai babu wannan su da gaske suke ba lalibe ba cewa su lalibe suke yi cikin duhu suna nan suna tsammanin dai sa iya dacewa amma dai babu tabbas a'a su mumine da tabbas suke tafiya a cikin zukatansu wajahadu bi amwalihim kuma suna jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu fi sabilillahi dan ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ula'ika kuma sadiquna irin waɗannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu na hakika Allah ya ce qul sai ne musu atu'allimuna Allah bi dinikum yanzu Allah kuke gaya wa addininku kuna so ku sanar da Allah kuna da addini wallahu ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard bayan Allah kuma ya san abin da ke cikin sammai da kasai gaba yanzu wanda ya san sammai da kasai da abin da ke cikin su shine zaka ga yawa cewa kai mai imani ne ai shi ya fi ka sanin komai da kowa da kuma zukatan kowa wallahu bi kulli shay'in ka sani fa Allah sangane da komai da ka sani alimul masani ne idan mutumin da ya san abin komai da komai to yaushe zaka zo kana bashi labarin kanka ba ma kai ba duk duniya komai ya santa to me zaka zo kana cewa kai mai imani ne Allah ya ce mun nuna alaika an aslam ba wani abu bane suna maka gori ne akan sun musulunta suna so su nuna maka ai sun taimaki addininka ta hanyar yardar su da suka shiga addinin musulunci Allah ya ce qul sai ne musulata munnu alayya islamakum kar ku gori a kaina dangane da musuluncin ku balillahu ya munnu alaikum a'a Allah ya fi tantanta ya goranta muku an hadakum lil imani saboda ya shiryar da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqina in kun kasance ainihin wato da gaske kuke yi wannan dalilin ne ma yasa malamai suka ce wannan ayar ba da munafikai ake ba da ainihin wato wasu ne daga cikin musulmai wanda suka samu kuskure domin ita rayuwa babu yadda ba ta faruwa da mutum waɗannan maganganu na cewa qalat al a'rab amanna qul lam tu'minu har zuwa nan qul la tamnu alayya islamakum wa balillahu yamnu alaykum an hadakum iman ko kuma ainihin wato yamnuna alayka an aslamu har zuwa nan gurin malamai suka ce ana magana ne da wasu mu'mini da suka kuskure cewa kamar imanin da suka yi da manzon Allah sun taimake shiri. ba wai suna faɗin haka a babun ba su musulunta ba ko ba su imani ba a'a su suna fahimtar kamar sun taimaka wa manzon Allah sun taimaki addini sai Allah ya ce a'a ka gaya musu mu muka taimake su domin mun shirye da su zuwa ga imani to kaga tunda Allah ya ce sun iya shirye da su zuwa ga imani kaga kenan mu'minan ne da gaske ba wai kafirai bane ba munafikai bane in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne Allah ya ce inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh Allah ya san gaibun da ke cikin sammai da ƙasai ga baki ɗaya wallahu basirun bima amaluna lalle Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa to malamai suka ce da Allah ya ce qalatul a'rabu amanna larabawa sun ce sun yi imani to wannan larabawa ne su ne dai larabawan nan da suke tare da manzon Allah wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka fahimci wannan imanin da suka yi a matsayin kamar tallafawa annabi suka yi taimakon addini suka yi sai Allah ya musu gyara cikin maganganunsu ya nuna musu ba haka magana take ba kuma wannan malamai suka ce dalili ne da yake nuna ashe akwai bambanci tsakanin al'imanu wal islamu kuma wannan ya nuna martabar imani ne ba su taka ba a lokacin da suka yi wannan magana amma martabar musulunci suna nan a cikinta kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wanda mala'ika jibril ya zai ke tambayarsa dangane da musulunci sai da ya tambaye shi menene musulunci ya ba shi amsa ya tambaye shi menene imani ya ba shi amsa sannan ya tambaye shi menene ihsani ya ba shi amsa don haka martaba sai guda uku ba ka shiga ɗaya sai ka shiga ɗaya dukkanin imani musulunci ne amma ba dukkanin musulunci ne imani ba wato duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ne mumini ba wannan shine abin da ya kamata kowa ya gane dan haka akwai wanda yake mumini ne sannan musulmi ne dan ba ba za ka zama mumini ba sai ka biyo ta matakalar musulunci amma akwai wanda yake musulmi ne amma ba mumini ne ba ma'ana yanayin kulasta da addini da kulasta da dokokin Allah bai ba shi dama ya hau matakala ta imani ba da haka yana nan akan mataki na musulunci to haka kuma duk muhusini mumini ne amma ba duk muhusini ba dun mumini ne muhusini ba akwai wanda iya mumini ne shi bai kai matakin muhusini ba akwai wanda kuma in ya kai matakin muhusini to dama san da ya biyo ta da'irar imani tukunna saboda haka duk muhusini mu'mini ne amma duk mumini ba kowane mumini ne muhusini ba wannan shine abin da malamai suka ainihin wato bayyana dangane da wannan magana to kuma da Allah madaukakin sarki yake cewa wa in Allah wa rasuluhu in kun bi Allah kun bi manzon Allah kenan ashe matakin da zai sa mutum ya zama mumini shine ya zama mai yawan biyayya ga Allah mai yawan biyayya ga manzon Allah Allahu akbar duk abin da zaka yi a rayuwa in dai ba akan tsarin da Allah ya dora ka zaka bi ba ba kan tsarin manzon Allah zaka tafi ba wallahi ba zaka taka matakin imani ba ko ka taka matakin musuluncin ma 100 bisa 100 ba saboda haka ashe mataki na farko da mutum zai iya zama musulmin gaskiya da kuma muminin gaskiya shine a ganka kana bin Allah kana bin manzon Allah kana aiki da abin da Allah ya ce a cikin Qur'ani kuma duk abin da ya zo a hadisin manzon Allah kana kokarin tabbaka shi to wannan shine abinda zai mai da kai mumini to Allah ya ce idan da kun yi haka to Allah ba zai tauye muku cikin abin kuke na ayyukanku ba ko na komai kankanta Allah ya ce Allah ne yawan gafara ne ne yawan rahama sai Allah ya faɗi su wane ne mu'minan sai ta innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi Sune wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sannan sharadi na biyu shine sun malamyar tabu ba sa shakka saboda haka karkai shakka a cikin addinin musulunci atillahi shakkun fatiris samawati wal ard Allah ya ce yanzu dangane da Allah akwai shakka wanda shi ya kirkiri samai da ƙasa amsar shine babu shakka dangane da Allah mun yi imani da Allah mun imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine mataki da ake bukata mutum ya taka kafin ya kai ainihin wato mataki na mumini sannan ya zamanto baya shakka abu na biyu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim kuma sannan suka yi jihadi da dukiyarsu da kuma ainihin wato kawunansu ashe kenan cewa na musulunta kaɗai, ina sallah ina azumi bai zama cikakken musulunci na ba tukunna da imani na ba tukunna har sai an ganni cikin duk abin da ya taso na abin da ya shafi aikin addini inda ina da shi ina iya taimakawa Ya sa Allah da kansa sai ya ce lakinin rasulu na amanu lakinin rasulu na amanu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah mm, Allah da kansa ya ce lakinin rasulu sai dai shi manzon Allah na amanu tare da wanda suka yi imani da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun yi jihadi da duwa da dukiyoyinsu da kawunan su dan daga addinin Allah ashe ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim hmm. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الله ده كان سيتي يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم bana nuna muku wani kasuwanci ba wani saye da sayarwar da zai tsayar da ku daga azabar wutar jahannama azaba mai radadi ta Allah billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzan Allah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sannan kuma ku yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah da dukiyoyinku da kuma rayukanku to waɗannan sune sharuɗa da dalilan da mutum zai iya zama mai imani idan ya same su idan har ya rasa su to lalle lalle kuwa imaninsa yana da rauni kwarai da gaske idan ma ba a ce babu shi ba gabaki da Allah ya ce ulaika humus sadiquna waɗannan sune masu gaskiya cikin ainihin wato imaninsu waɗannan su ne hakikanin masu imani na gaskiya ba tare da sofa ko kuma wata matsala cikin imaninsu ba to yan uwa ba mu ƙarasa warware ma'anonin ayoyin nan ba lokaci ya kure don haka za mu dakata a nan insha Allah ta'ala a gobe idan mun zo za mu ƙarasa warware su sannan sai mu shiga sura ta gaba da izinin Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya sai mana akwai tambayoyi waɗanda ya kamata mu dan amsa sannan mu dan yi bayanin waɗanda suka ba da gudunmawa dangane da wannan harka ta wannan da'awa da muke Allah ya taimake mu gabaki daya a mai tambaya na farko yana cewa malam wanda ya yi zina ya tuba zai zama mumini to shi laifi malamai suka ce matukar mutum ya yi shi kuma ya tuba ga Allah hakikanin tuba to babu dalilin da zai sa Allah ba zai kankare mishi ba domin Allah maɗaukacin sarki ya ce da zai na amanu tubo ilallahi taubatan nasuha ya kuma su imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau wato da ake bukata dai shine ka tuba tuban da babu komawa kuma ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ka cewa waɗanda suka sha tafi karfin cikin su a kada ku yanke kauna daga rahamar Allah ku sani cewa Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama saboda haka ka'idar musulunci shine tuba abu ne mai kyau kuma kofarsa a buɗe take kuma dukkanin hanyoyi da mutum zai bi wajen tuba nadama komawa zuwa ga Allah dugunzuma cikin aikin addini da aikin alheri yawan sallah yawan azumin nafilfili da kuma sadaka da kyauta don Allah ya karɓi tubanka duk wannan za ka ainihin wato yi su domin ka samu wannan to idan ka ci gaba da wannan kuma ka kauce wa wannan aikin da kake yi da kamar yadda kace mutum da yana zina mutum ya daina zinar kuma ya koma yana nadamar aikin da ya kuma yana tuba din kuma yana ayyukan alheri sama da yadda da yake yi to zai iya taka mataki na mumini domin idan muka kalli sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka kalli yanayin su kafin su higo musulunci ai yanayi ne wanda ba shi da kyau duk wani irin suna na ta'addanci in ka dan fara musu a lokacin da suke cikin zamanin jahiliyyar su ba su yi go musulunci ba yayi daidai da su kafirai ne mushrikai ne ba abin da ba su aikata ba mazinata da yawa daga cikin su masu kashe junan da kashe kisan kai masu cin dukiya akwai ma wanda in ya fito gari duk kowa shiga gida yake saboda zai mauje kai doke ka kuma duk abin da yake hannunka zai kwaci amma da suka dawo suka higa musuluncin sai gashi Allah yana kiran baya ma kiransu da sunansu, sai dai ya ayyuhal ladina amanu ya zai na amanu kaza ya kuma da su ake ba da wani ake ba kaga kenan zunubi baya hana mutum ya zama mai imani idan dai har zai gyara ya koma tafarkin Allah subhanahu wata'ala amma dai muna fata Allah ya saka gyara din kuma Allah ya baka ikon gyarawa to wannan shine tambayar sana abin nan wannan yake cewa malam mutane mutum ne yana da azumi sai ya ga abin da ya tayar masa da sha'awa yaya hukuncin haka to gaskiyar magana mutum ya kaucewa duk wani abin da zai tarmar da sha'awa a lokacin azumi ta hanyar kallace-kallacen banza musamman mutane suna da kokarin kallace-kallacen abubuwan da suke tada sha'awa a gidajen talabijin da kan wayoyi bayan kuma suna da azumi wannan ba karamin kuskure ba ne ko ba karamin laifi ba ne, to ka ce tada sha'awa kawai iya sha'awa kaɗai ba ta karya azumi inda dama ta taɓurza take shine idan mani ya fita ka kalli abin da ya tarma da sha'awa har mani ya fita maka wasu malamai suna ganin azumin ya ɓaci amma wasu malamai suna ganin kai babban laifi ne kai babban zunubi saboda a fitar maniyin ba ta hanyar saduwa da wata bane to wannan ba zai karya ma azumi kai tsaye ba sai dai kuma zai iya raunana ma shi ya gurgunta maka ladansa To kuma kaga gurguncewa da kuma lalacewar ladan azumi ba abu ne wanda ake bukata ba saboda haka dai nasihar ita ce mutane su ainihin wato kokari su kaucewa idanunsu dangane da ainihin wato kallace-kallacen banza da abubuwa da za su tara musu da sha'awa da fatan Allah ya ainihin wato a zatar da mu to akwai wasu bayan Allah da suka ba mu shawarwari wannan abubakar da yake cewa ina roƙon malam inda hali yana magana akan aikin hajji to insha Allah ta'ala idan muka zo ayoyin da suke magana akan wannan da izinin Allah za mu dinga shigo da waɗannan bayanan da izinin Allah domin abin yana da alaka da me kake karantawa ta aya kake fassarawa wannan hadisi kake fassarawa oke a yi kafir akan aikin hajji to ba damuwa ma'ana practical kenan to za mu duba lokaci da za mu yi insha Allah wataƙila kafin ainihin wato aikin hajjin duk da cewa bana gahi nan ana ta burza aikin hajjin ma za a yi ko ba za a yi ba wallahu ta'ala a'ala a malam dan Allah muna so ka yi kira ga gwamnati gwamnati a dinga kiran sallah ko da ba za a yi sallar ba to alhamdulillah jiya dai kamar yadda wasu da yawa suka ji a labaru cewa gwamnatin da kanta ta fito ta bayyana cewa ita fa bata hana a kira sallah a masallatai ba amma dai ta ainihin wato sai a yi haƙuri da shiga a yi sallah ɗin saboda kaucewa wannan annoba ta corona saboda haka muna ganin cewa wannan ya wadatar don haka za a iya ci gaba kenan da kiran sallah based on abin da suka bayyana jiya a labaru da fatan Allah ya datar da mu wannan yake cewa malam yanzu karo na hudu kenan da daddare mahaifiyana eh zai ta mafarkin an sassare ta a hannu kuma sai a samu hannun ya karye yaya za a yi ma'ana idan sai mafarki an sassare ta kuma sai wahe gari a ga ainihin wato wato ainihin wato hannun ya karye to ya za a yi to gaskiyar magana wannan muna kyauta san cewa akwai matsala na aljanu saboda haka ka yi kokari ka samu waɗanda suke da alaƙa da shin hulɗa ta magance matsaloli irin waɗannan domin su taimaka da fatan Allah ya ba ta lafiya sai Adamu A eh, Babale yana cewa malam a sani addu'a a masifa ta tinkare ni ma'ana masifa ce a gabana to Allah ya yi maka wannan matsala Allah kuma ya yi maka wannan masifa sai usman sa'idu yake cewa malam a taya na addu'a a bisa halin da na shiga to muna addu'a Allah fitar da kai daga mummunan hali da ka shiga da sauran al'ummar musulmi baki daya to jama'a kamar yadda muka faɗa akwai mun ba da akawun wanda idan mutum yana bukata zai taimaka to akwai akawun da zai taimaka an samu waɗanda suka taimaka kwarai da gaske kuma suna da yawa amma dai za mu yi kokari kafin lokacin mu ya kure mu dan karanto su insha Allahu ta'ala na farko akwai ballo bello mubarak ya bada naira 150 akwai ainihin wato obasani adamu muhammad ya bada naira 100 akwai gambo ibrahim ya bada 1500 sannan akwai wani bawan Allah ya bada 200 akwai muhammad khalid yahaya ya bada naira ɗari biyu akwai ishaq ibrahim ya bada naira ɗari biyar akwai babayo bashir ya bada naira ɗari biyar akwai haruna uh, usama ya bada naira ɗari biyu akwai na'ima abdullahi musa ta bada naira ainihin wato ɗari sannan akwai akwai ainihin wato muhammad abubakar ya bada naira ɗari biyu akwai isa ahmad ya bada naira ɗari shida akwai ibrahim alhaji usman ya bada naira ɗari biyu akwai ainihin wato wani bawan Allah ya bada naira ɗari akwai sa'idu abubakar haruna ya bada ɗari biyar akwai abubakar sani adamu ya bada naira ɗari akwai ishaq sale fadawa ya bada naira ɗari biyu akwai yunusa muhammad sabo ya bada naira ɗari biyar akwai abubakar sambo ya bada naira ɗari biyar akwai garba nafi'u muhammad ya bada naira ɗari akwai rahinatu sani raihana tusani ta ba da ainihin wato naira ɗari biyu akwai wani bawan allah ya ba da naira ɗari biyu akwai suleiman aliyu ya ba da naira ɗari akwai safariya abdullahi ta ba da ɗari biyu akwai ɗan zuma sa menene ɗan zuma saminu ko ya ba da naira ɗari biyu akwai hafsat ah, mustapha ta ba da naira ɗari biyar akwai ah, ah, sirajo hamza ya ba da naira ɗari akwai muhammad adamu ya ba da ɗari biyu akwai wani bawan allah ya ba da naira ashirin akwai adamu a bello yahaya ya ba da naira dubu ɗaya ya ba da naira dubu ɗaya akwai usman suleiman ya ba da naira ainihin wato ɗari biyar akwai aliyu aminu ya ba da naira ɗari akwai muhammad yahaya muhammad ya ba da naira dubu biyu sannan akwai suleiman muhammad ya ba da naira dubu biyu shi ma akwai ɗalhatu abdullahi ya ba da naira ɗari biyar akwai musa haruna ya ba da naira ɗari ma ya ba da naira ɗari biyu akwai salisu habu ya ba da naira ɗari akwai ainihin wato muhammad bayero ibrahim ya ba da naira ɗari uku akwai kuma bala bage ya ba da naira ɗari biyu akwai kabiru tijjani ya ba da naira ainihin wato ɗari biyar akwai wani bawan allah ya ba da naira dubu biyu akwai kuma umar salihu kashim ya ba da naira ɗari biyu waɗannan su ne suka ainihin wato ba da taimakonsu da muka yi total kuɗin da suka bayar ya ba da naira eh, dubu ashirin da ɗaya da ɗari tara da naira ashirin shi ne taimakon da muka samu a tsakanin jiya zuwa yau muna roƙon Allah waɗanda suka ba da wannan gudunmawa ya Allah ka sa haske da rahama a cikin al'amuransu baki ɗaya duniya da lahira Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi ubangiji madaukakin sarki ka yaye musu duk wata damuwa da wata matsala mun sani ko ba ku faɗa ba kuna da bukatu da kuke so Allah ya yaye muku mana addu'a subhanahu wata'ala ya yaye muku waɗannan matsaloli da waɗannan hali da kuke ciki Allah maɗaukacin sarki ya sa aljanna ce makomar mu zamu takaita anan insha Allah ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh